أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haduwa a wannan yammaci watan ramadan yana da kwana 24 hijira 1446 wanda ya daidai da 24 ga watan uku miladiya 2025 a gabaninmu ci gaba da tafsiri akwai tambayoyi kamar haka wannan yana cewa mai yi hukuncin makota da ba sa gaisawa da juna ba sa ga miciji ma'ana yana tambayar mutanen da suke gaba da junansu a gaba a cikin musulunci abu ne da wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana cikin hadisin da yake cewa la tahasadu wa la tabaghadu kada ku yi gaba da juna kada ku yi kiyayya da juna wa la dabaru kada ku baiwa juna baya wannan ya ga wannan ya juya mai baya wannan ba juya wannan baya a manzo Allah ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah ƴan uwan juna wannan shi ne umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam kaurace wa mutum da daina kula shi da daina yi masa magana ana yi a shari'a idan ya zamana ba zai wuce kwana uku ba mutum da ya maka wani abin da ya shafi a al'amuranka ya zama ka ɗan yi fushi kwana ɗaya biyu wannan shari'a ta yi malam kada ya wuce kwana uku amma idan saboda addini ne ya sa ka kaurace masa mutum da yake yin sabo ka yi masa nasiha ya ƙi ya daina kuma zamanka da shi yana amfanuwa idan ka kaurace masa zai samu damuwa sai ka ce tutun da na ma nasiha ka ƙi ka daina wannan sabo da kake yi to ni ba ni ba kai ka daina kula shi ka daina masa magana to wannan ya halatta da ya wuce kwana uku tsawon lokacin da zai gyara ya dawo sai ku ci gaba da mu'amala da shi shi ma wannan za ka yi mai ne a babin ma'ana tsoratarwa da lazanarwa da kuma babi ne na yi masa uku ba na laifin da yake yi amma in ba haka ba wani abu ya haɗa ku da mutum na yau da kullum to kada ku yi kada ku yi gaba ku zama kun daina magana da juna an ƙaurace wa juna wannan babu kyau kuma yana hana mutum ya samu rahmar ubangiji ya zo a hadisi din rana alhamis da litinin ana gabatar da ayyukan bayi a sama Allah ya ce a gafarta wa kowa sai wanda yake gaba da dan uwan shi wannan ba za su samu gafara Allah madaukakin sarki ba da haka waɗannan makota su ji tsoron Allah idan abin da ya haɗa su abu ne na duniya to su ji tsoron Allah su yafe wa juna su yi mu'amala in kuma abu ne na addini ɗayan da yake abin da ba daidai a addini ba ya sa ya kaurace masa kuma kauracewar akwai amfani a cikinta to kaga wannan kauracewa ce da babu laifi har sai zuwa da shi wanda yake abin ba daidai bai gyara sai kuma su dawo su yi mu'amala amma ba haka ba babu kyau gaba a zamantakewa yace ce tambayarsa ta biyu limamai ne guda biyu dai baya ba da karatu dai kuma yana ba da haƙƙin karatu amma yana yawan fata to a cikin su wane ne ya kamata a bi sallah <laughs> wannan yi tambayar a dunkule malamai na magana cewa abin da ya shafi juyi da haƙƙin karatu ana kallon wani irin kuskure ne mutum yi akwai kuskuren da yana canza ma'ana gaba ɗaya ya ma iya kaiwa wani sa'in ya iya kaiwa zuwa ga kafirci haka kudirce ma'anar da mutum ya karanta ko ya faɗa kuma kuskure ne da yake jali kuskure ne mabayyani wanda kowa ya san wannan kuskure ne to irin wannan mutum yana da shi to ba za a sanya shi limanci ba sai a ce je gyara kaga kamar sai a gairun mazarubi kaga wannan kuskure ne jali bayyanan ne ne kaga mai irin wannan sai a ce je gyara amma akwai kuskuren da yake ba kuskure bane da yake canza ma'ana gunna ce ba ya yi kaga gunna wani abu ne a cikin tajwidi to amma shi ba ya yi amma ba zai canza ma'anar ayoyin ba a wasu harufai ne bai iya faɗa ba wanda galibinmu za ka tarar haka muke galibinmu ba kowa iya faɗa kowane harafi ba abinda ya sha makarijin huruf da sifatin huruf wasu abuwa ne da suke sai mutum ya zauna gaban malami ya sha wahala don abu ne mai wahalar da suke ba kowa iya ba to amma yana yi daidai gwargwado akwai akwai huruf din da daidai gwargwado ne yana yana furtar to kaga wannan dan dan bai iya duka ba bai iya komai ɗari bisa ɗari ba to ba za a ce ba za mu yi sallah ba amma wanda ya kuskuren shi a fili yake yana canza wasali fataha ya mai da ita kasara ko kuma irin harfan da suke gasu a fili kha ce ya mai da ita ka kaga wannan duk wani abu ne da yake a fili yake za ka iya ganewa ainihin ne ya mai da shi hamza kaga duk wani abu ne da yake a fili za iya ganewa irin wannan sai a ce je gyara da haka waɗannan duka inda suna da Alƙur'ani? to babu laifi inda irin wannan batan da shi na farkon yake yi ba bata bane da zai bata ma'ana Alƙur'ani? babu laifi a shi kusan yanzu kana sauraron masana ta juili da yawa to za ga waɗanda suka iya karanta Alƙur'ani dan ba su da yawa da yawa saboda za ka ga akwai kurakuran ba da sun zama gama gari har manya-manyan limamai za ka ji suna yi yanzu wani in ka ji ya danna gunna sai ka ji ka yi mamaki wannan wani irin gunna ce ko kuma maddul a tabii ka ji mutum ya ja wajen haraka hudu biyar ko wani a makamancin haka to kaga dai irin wannan ba za a tsaya ita tsanantawa a cikin mutum ba zai limanci ba a kore shi wannan ba zai ba za a tsananta ba amma in kuskuren da yake yana bata ma'ana alqur'ani to babu shakka sai a hakura da bin shi sai a samu wani kuma wanda ya bi shi iyawa sai a sanya shi to tambayar shi ta karshe ce yara ne suka dame su da kwacen waya da haura gidaje a takaice dai yan fashi da makami shin za su iya gamawa da su <laughs> don sun kai su gun jami'an tsaro amma ba su daina ba to ai kaga yana da wahala yanzu ce ka gama da su kai ba hukuma ba kai ba hukuma ba ne kuma ba alkali ba ai kaga yanzu na ce ka gama da su ai za a bude kofar banda shi mai laifi da laifi dole abin da ya hikimar da yasa ake kai wa alkali da hukuma domin a yi bincike wani ba mai laifin ba ne tsautsayi zai sa ya shiga hannu cikin yanzu yaran da suke muku waɗannan kila wasu kun san wasu wani kuma ba mai laifin ba ne tsautsayi ya biyo da shi a kama shi kaga kuma aka ɗauki wannan magana ɗin kurin aka je aka kashe shi ko aka illata shi kaga daga baya an shiga hakkin shi so dai dole ne mu yi haƙuri ɗin daidai da hakan ware ne mu miƙa su ga hukumar shi ne ya fi daidai ba ba za mu ce tun da ba a hukunta su ba mu mu ɗau hukunci a hannun ba. rayuwa ba za ta yi kyau aka ce kowa yana ɗaukan hukunci a hannunsa ba ba za ta yi kyau ba don kowa wani zai iya yin abu kuma da da'awar kaza aka yi mai da haka dole ne mu yi haƙuri mu tsananta gwara mu ba da himma da ƙoƙarin mu ganin yadda za a hukunta su yadda za a hukunta su din ma'ana mu ma mu bi wata hanyar da muke ganin in muka dage za a iya hukunta su amma maganar a ba ka fatawa kurin a ce ka gama da su in na fahimci abin da yake nufi kamar abin da ya shafi kisa ko yi wa mutum illar da ba zai wannan wannan fatawa ce mai wahala kuma za ma ta zama kuskure ne tunda ka gani ba alkali ba ne sannan ko kuma ba hukuma ba ne to ba zai yi kuma ka ce mutum ya ɗau doka da hannunsa ba daidai ba ne ba daidai ba ne saboda in ana ɗaukan doka a hannu to rayuwar ma ba za ta yi ba da haka ni yadda hukumomi suka kai da sakaci wani sa'in samuwarsu a tare da mu akwai alkhairi ba za a gane hakan ba sai ka je ko ka ji labarin irin kasashen da ba shugabanci ba jagoranci za ga rayuwa wahala take da haka yadda muke ganin akwai harkar cin hanci da rashawa akwai rashin kulawa akwai rashin kaza to amma daidai da haka akwai wani alkhairi a samu wasu tare da mu akwai wanda yanzu ganin waɗannan jami'an tsaron da kotu da gidan yari da me ya hana shi laifi inda babu zai yi laifi din to da haka dai a yi hakuri a ɗaure matakin da ya dace ta hanyar komawa hukuma da kuma bin duk hanyar da ya kamata a bi an magance abin amma ba za mu sha kai tsaye ka ku ɗau mataki irin wanda kuke so ba wallahu alam wannan yana nuna yana bin wani shafi na facebook amma a shafin abin da suke sakawa shine suna ba da sirrika kala-kala za su ke sirrin biyan bukata a wajen allah kowane iri ne sai sai suke ka tashi cikin dare kai sallah raka a biyu ko hudu fatiha da kul huwallahu bayan kayi sallama sai kai istighfari 33 kai salatin annabi 33 kai hailala 33 ka koma kai lazimin kul huwallahu kafa 66 bayan ka fada ka bayan ka gama ka fada bukatar ka ka rufe to yana magana cewa meye ingancin wannan ba bai da inganci irin wannan kuma in kana bibiyar su zaka halaka ita shi ma abinda malamai suke cewa duk wurin da za ka shiga a fesa maka wata buha ko da kana jin kai kana da wayewa da fahimtar addini to kada ka bi zuciya wani sa'in kamar soso ne in ka ajiye soso cikin ruwa sai dinga shan ruwa din a hankali da haka irin waɗannan wurare bai kamata ka dinga tsayawa har kana sauraron su ba suna nan za a gan su a TikTok za a gan su a Facebook za a gan su suna ba yanzu ma ta kai har har bokanci ana koyarwa fi a fili duk suna koyarwa za a gani da suke bai kamata ka dinga sauraron wannan ba da ka gani ka wuce shi kamar abin da gani ne na batsa na abin da bai halatta gani ba ka wuce shi ma wannan ka wuce shi irin waɗannan abubuwa ba su da ba su da asali da haka suna farawa ne da abin da mutum zai ji ya karba sai a ba da gaya ma abin da hankalinka zai ɗauka a ce yi sallah istighfari salati ga annabi to ana ganin duk wannan kowa zai iya karba to amma in tafiya ce tafiya kuma wata sai ga an shigo da wani abu wanda kuma bai da asali a shari'a da haka in kana da bukata kwara ka yi nafila ka yi tawassuli da wannan nafila ka roƙi Allah ka karanta alkur'ani ka roƙi Allah ka yi sadaka ka roƙi Allah ka kyautata wa mabukata ko iyaye ka roƙi Allah duk wani aikin alkhairi da kai kai tawassuli da shi ka roƙi Allah ya fi alkhairi kan ka je kai abin da bai da asali ko tushi tambayar ka ta mun amsa da nan gane da wanda zai yi ta haddiri ko sallar tarawih kuma yana so ya tsaye dare mun ba da amsa a baya ko dai ka tsaya a yi da kai a gama ko kuma ka yi da daddare din ko an gama ba kai wutiri ban ka je gida ka tashi da jar kai wutiri don ba a yi wutiri biyu a dare daya wannan kuma da ƙarshe addu'a yake nema yana so ya haddace alƙur'ani to muna ma addu'a Allah madaukakin sarki ya saka haddace Qur'ani da kai ma da duk wanda yake so ya haddace Qur'ani muna mai addu'a Allah ya sa ya haddace amma ka kama sababi ita addu'a tana amfani amma ana hada da sababi ba da za a yi in baka zuwa makaranta baka da malamin da yake koya maka alkur'ani baka zama ka haddace to ko da amma addu'a ba za ka haddace ba tunda ba mu sababi ba kuma wanda zai zauna a gida ne ce so yake kuɗi amma baya zuwa kasuwa baya wata sana'a amma yana so ya zama yayi kuɗi to kaga wannan ko duk irin abin da zaka yi mai na addu'a ba zai kuɗin ba tunda bai kama sababi ba akwai al-asbab al shariyya akwai asbab al-kauniyya al-qadariyya al'asbabul shi shine in ilimi ne ka nemi ilimi da ka nemi malami ka dinga koyo ka dinga kokarin haddacewa akwai hanyoyi da suke taimaka mutum ya haddace Qur'ani in ka tambayi mahaddata Qur'ani da malaman Qur'ani za su gaya maka da lokuta da yanayi da yadda za ka yi to sai kuma ka hada da addu'a sai ka ga haddace da haka ka hada duka biyu din dangane da wanda ya rubuto takarda kwana biyu yana maganar a yi masa aure ba a yi masa aure ba bai da sana'a akwai wani ya rubuto takarda da haka yana bukatar su haɗu in yana da ma'ana bukatar ya gan shi akwai kila shawarwari da zai bashi ko wani abin da yake so su tattauna zan ba malam su takardar wanda ya rubuto da nambar sa a ciki idan shi mai takardar ya zo wancan to sai su kirawo shi ya kusa ya je mai yake so su tattauna wallahu a'lam har yanzu muna cikin wani yana tunanin ko auren za a yi masa kada wani ya je ce shi ne ko sauke a ai akwai cikin cikin yanwa da da suke agaji ana akwai wanda ya ce ya san waye da haka in ma wani yanzu zai sojan gona to za a gane ba wani abiyar mutu rubutu ba abin da ya sa ban son ambata ba dama ina gudun kada wani ya zo ya ce zai sojan gona din amma shi wanda ya rubuta kan da yana maganar kamar zai kama mai aiki ne to shi ne abin da ya rubutu ya bada number waya to kaga muka faɗi number waya haka ta tafi baka san iya inda za ta ruba ila ita kiran shi a waya shi kuma ya zama abu mai yi masa wannan ba aure za a ba shi ba da haka kuma kuma a cikin yan agajin ba akwai wanda ya san shi ni dai ban san shi ba to in yazo kuma za ku tantance in yazo idan shi na asalin yazo inda aikin masu ya zama yana so inda aiki suna ya tara sai ya biya ga wani iri ne in yana so kuma zai iya wannan in ya so in da bukatar wani kuma to wani ya zo kuma a haɗa su da shi ba wai wani abu ne na na daban ko kuma wani kulli ya kullo zai ba shi mun tsaya kan aya ta talatin da uku insha Allah ta'ala yanzu mu tashi kan aya ta talatin da hudu a cikin wannan sura ta suratu sa'adi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطائنا فضل أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب نعم Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kullihi jasadan thumma anaba Allah ya ce wa laqad fatanna Sulaiman hakika mun jarrabi Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan mun jefa jiki akan kujeran mulkinsa thumma ana sannan ya koma zuwa ga Allah ya tuba qala yace rabbi ighfirli ya Allah kai mun gafara wa habli mulkan tabani mulki la yanbaghi li ahadin mulkin da ba zai dace ga kowa ba ba zai zama wani yana da irin shi ba min ba ba'di bayana in naka antal wahhab hakika ya Allah kai ne mai bayarwa kai ne mai kyauta sakharna da burriha Allah ya ce sai muka hore masa iska tajri bi amrihi tana gudana da umarninsa ruqa'an cikin sauki haitu asaba sai inda ya nufata washayatina maka hore masa shaydanu aljanu kulla banna'i dukkan wani magini wa hawa da mai yin nutso cikin ruwa ya fito da arzikin da ke cikin ruwa wa akarina haka nan muka hore masa ma wasu muqarrani na fil asfadi suna taure a cikin sarkuna haza Ana Allah yace wannan kyautan mu ce famnun ka bayar au amsik ko ka riƙe da gairi hisab ba tare da wani hisabi ba wa inna lahu indana la zulfa Allah yace hakika shi a wajen mu yana da kusanci wa husna ma'ab da kuma kikkiawan makoma Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi yana ba mu labarin jarrabawa da yawa annabi Sulaiman alaihi salam Allah yana cewa laqad fatanna Sulaiman hakika mun jarrabi annabi Sulaiman haka Allah ya ambata anan mun jarrabi annabi Sulaiman ba tare da Allah ya ambata mana hakikanin jarrabawar da aka yi masa ba wannan ya sa malaman tafsiri a ƙarƙashin wannan aya suke ambato kisoshi daban-daban a wajen bayanin jarrabawar da Allah ya masa sai dai galibin waɗannan kisoshi an samu su ne daga bani isra'il abinda malamai suke kira isra'iliya da aka ƙarƙashin waɗannan kisoshi yawanci malamai suka ce waɗannan kisoshi ba su inganta ba kuma ba su dace a raba su da annabin Allah domin abubuwan da yake cikinsu na wanda ba zai yi a ce annabi ya sifatu da waɗannan sifofi ko waɗannan ayyuka ba za mu faɗi kaɗan daga ciki a babin karantarwa da ilmantarwa ko da mutum zai ji to sai ya gane cewa wannan kifoci ba su inganta ba wasu na cewa jarrabawar da aka yi wa ah, annabi Sulaiman shi ne shi annabi Sulaiman ya kasance ya auri wata mace da yake santa kuma ya amince da ita don haka duk lokacin da zai shiga ban ɗaki sai ya cire zoben shi shi kuma sirrin mulkin shi yana cikin zoben shi da wannan zobe yake iya mallakar mutane da dabbobi da aljanu duk gaba ɗaya to in zai shiga sai ya cire ya bata in zai shiga bayan gida kenan bai amince ba kowa ba sai ita da haka wata rana ya bata ya shiga bayan gida da ya bata ya shiga bayan gida sai shi dan ya zo a surar shi a sura annabi Suleiman sai ya ce mata ba ni ba sai ta bashi da ta bashi sai ya tafi kai sai ya je zauna kan kujeran mulki ta annabi Suleiman. da haka bayan annabi Suleiman ya fito ya ce ina zobe ta ce ba ka zo ka karba ba ya ce a'a ban karba ba nan da nan sai ya fita da ya fita ya je da wannan a zaune tun da yanzu sirrin mulki ya karya fita daga hannunsa da aka ya zama shi shikenan mulki ya tafi a hannunsa sai da wannan shaidan ya kwana arba'in wannan aljan yana mulkin mutane har dai mutane yau da gobe suka gane wannan ba ba Suleiman ba ne irin yadda yake mulki da haka masu karatu cikin bani Isra'ila da da suka haɗu suka je suka samu matan annabi Suleiman tunda shi ya riga ya fita ya bar gurin ya ma tafi ya shiga gari suka same suka ce mu ba wannan wanda yake kan wannan kujerar ba mu gane mishi ba in dai shi ne Suleiman to hankalinsa ya tafi kuma yadda yake hukunci hukunci ne mara kyau don haka nan da nan sai masan shi suka yi kuka suka zo suna tafiya har suka zo suka kewaye shi ma'ana suka kewaye shi wannan shaitan aka ɗauko a taura ana karantawa har ya zama ya fita ko ya tafi da ya tafi sai ya tafi da wannan zobe da ya je da zoben sai zoben ya fada cikin ruwa da ya fada cikin ruwa sai kifi ya haɗe wannan zobe. shi kuma annabi suleiman ya da ya fita din nan ya tafi gurin bakin ruwa domin in ya ce shi ne suleiman ba a yadda ce shi ne suleiman ba a yadda da aka yi sai sai ya zama na yana yin aiki a ga mutane suna biyan shi ko dago abin da zai rayu da shi har wani mutum ya zo ya ce to za ka ɗaukan min kifaye ga shi da shi za ka yi min guri kaza ce to me zan baka ya ce abin da nake so ka bani kifi ko a cikin kifayen Allah zan ɗaukan maka sai ya ce to shi kenan to shi a ce wannan kifi da ya roƙa ba shi ne ya haɗe zo ba da haka yana ɗauka ya je bayan an ba shi ya zo yana buɗawa sai ya ga zoben shi nan da nan yana sanyawa sai komai na shi ya dawo kwarjinin shi ya dawo Shi shi ta dawo da haka nan da nan ya dawo ya zo ya zauna kan kujerar mulkinsa suna fassara ce wannan shi ne jarabar da Allah ya mai laqad fatanna Sulaiman mun jarrabi annabi Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasada muka jefa jiki ma'ana wannan shedani ya zauna kan kujerarsa da haka yayi ta mulki sai da annabi Sulaiman ya samu ya dawo Allah ya ce sun ma'ana sannan ya dawo ya karbi mulkinsa haka wasu malaman tafsiri suke hakaitowa wasu kuma suna hakaito da irin wannan din amma mai kama da wannan cewa mace ce ya aura kuma yana son ta da yake mata sosai ita kuma ba musulma bace asali ma riba so ta akai da haka sai ya zama na saboda kaunar da yake yake mata sai ta nemi cewa da Allah ya mata batun batumi ya sassaka mata wani gunki ashe ashe ita bauta gunkin za ta shi kuma bai sani ba da haka da aka yi mata ta zo ta aje sai take bautar wannan gunki da a tsawon kwanaki bai sani ba daga baya ya farga to wannan dalilin abin da sai Allah ya jarrabe shi sai shedanu suka kwace mulkin shi ya zama na tsawon kwanaki mulkin baya hannun shi sannan mulkin ya dawo hannun shi to da dai shi makamanta irin waɗannan daban-daban duka da malaman tafsiri suke ambatowa amma gaskiyar magana duka waɗannan ah, ba su inganta ba domin ah, annabin Allah ya fi karfin a ce har ya samu kanshi a irin wannan yanayi har da shedan zai kwace masa mulki da da cewa kiristocin suna toga cewa ko da ya shiga gidan shi baya kusantar matan shi shedanin baya kusantar matan ma'ana matan ba su yadda ya kusance su ba kuma ma in yaje baya iyawa Allah ya tsare su to amma duk da haka wannan ba zai araba wa annabin Allah ba wasu kuma suna fassara wannan aya da hadisin da ya inganta cikin sahihul bukhari maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana cewa annabi Sulaiman ya yi alkawari a wani dare cewa zai kewaye matan shi gaba ɗaya kuma yana da mata guda casa'in da tara sai alkawarin zai kewaya ko yana da mata guda ɗari sai alkawarin zai kewaya su a dare ɗaya kuma dukkaninsu za su haifan mai ɗa namiji kuma wanda zai jihadi kan tabarkin Allah wannan shine abin da yake alwashi zai yi kuma abin da yake so ya samu to sai ya manta bai ce insha Allah ko da haka yin kewaya su a dare ɗaya kuma ikon Allah saboda wannan insha Allahu da bai faɗa ba sai zama dukkanin su ba sai ba sai guda ɗaya idan kuma da ta shi sai ta haifi rabin mutum ba mutum cikakke ba to wannan ɗan da ta haifa shi ne aka gwazo mata ɗauko yana zaune a gadon mulki ta jeho masa ce ga abin da aka samu da haka ne mun jarrabu Suleiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan muka jefa a kan gadon mulkin sana ma'ana jiki shine wannan dan da aka haifa masa sun ma'ana sannan ya koma zuwa ga Allah ya gane dalilin da yasa Allah ya jarrabe shi saboda mantawa da ya bai to gaciya ba wannan hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi ne da ya inganta amma babu inda hadisin ya gwada cewa shine ma'anar wannan aya da haka ne malaman tafsiri suna tashi karkashin wannan aya su nuna cewa wannan ah, wannan abu da Allah ya jarrabe annabi Sulaiman na ga abin da ya ba ya samu amma kuma Allah bai ba shi ba sai su ce wannan ce jarraba wanda Allah ya bai sai su fassara jasadan din nan da wannan da da aka haifa da rabin halittar mutum wannan wasu malaman tafsiri suna suna faɗin haka wasu kuma suna faɗin cewa a'a ƴaƴa ake haihuwan masa amma suna mutuwa to da aka haifan masa wani da sai dan ya koye shi daga abin da yake faruwa gare shi na mutuwa da me sai ma'ana mika shi ga aljanu a sama dan a kula da shi to daga baya kuma sai wannan ɗa ya faɗo yana matacci shine mun jarrabi annabi Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasada muka je da wannan dan nashi yana matacce akan gadon mulkin sa yana zaune ya gani thumma ala sannan ya koma zuwa ga Allah to wannan ma bata inganta ba wancan dai hadisi da muka ambata shi ya inganta sai dai babu wani dalili na zahiri da yake hada shi da wannan aya din zai iya zama ɗaya daga cikin jarrabomin da Allah ya yi wa annabi Sulaiman amma ba lalle bane zama shi Allah yake ambata wancan hadisi da muka ambata a madagi togatiya akwai mutane yanzu da yake muna wani zamani na masu karyata sunna da ka mutum zai zauna kurin ya ya dinga rushe hadisan manzo Allah da ka ce da hadisin da bai shiga hankalinka ba ko kana ganin an ta mutuncin annabi ko na makanta ka ka rushe shi karya ne kuma sai ya ga cewa hadisan da zai lissafa yace sun taba mutuncin annabi din shine yake musu fassara da wannan amma malamai da suka fi shi tsoron Allah da ilimi da takawa da kusanci da zamanin annabta sun karanta hadisan kuma ba su fahimci cin mutuncin annabi a cikin hadisan ba shi ne dai yanzu da gurɓatacce kwakwalwar shi da zuwan shi karshen zamani da rayuwar shi cikin dagwalo sai ce ai sun ta mutuncin annabi sai kurin yake karya ne to wannan na daidai ba ilimi bane in za ka zauna kai ta cewa hadisi kaza ƙarya ne hadisi kaza ƙarya ne wannan yaro ƙarami ma zai yi ba ilimi bane ilimi shine ja hadisin da zaka raunata ko ka ce ƙarya ne to ka biyo hanya ta ilimi da malami suka yadda da ita hadisin nan bai inganta ba saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza wannan shine abin da za a karba amma ba wai kullum mutum ya zo na ce shi wannan hadisi bai gamsu da shi ba dan haka ƙarya ne a yadda shi to da haka da yawa suna ƙaryata hadisi sai ga kuma daga su ne wani ma iya al'adar garin su yake ɗauka ya kunta hadisan manzo Allah yanzu mas'alar fitsari a sai da ake magana fitsari a tsuguna al'ada ce al'ada ce ta mutane idan yanzu ka je kazashen yamma ba su ma san yin fitsari a tsugunan ba in ban dakunan suka je ko iyakar ta je za ga an yi gurin bawali amma duk a gurin da za ka yi asiya kai ba ma inda za ka tsuguna din saboda su a gurin su asali a yi a tsaye shi ne asali mu kuma a nan gurin ma a yi a tsugunni ne asali to kaga al'ada ce inda abin addini ne ko kuma inda fitsari a tsaye ma'ana a fitsari a tsaye shine haramun ne to zai zama ko ina hakan amma da yake a al'ada ce wani gurin al'adar su kaza wani gurin al'adar su kaza hmm. to sai mutum ya ce ai an kawo hadisi manzo Allah ya bauli ya tsira haka kurin wannan hadisi ya mutum mutunci annabi sai ya kare ta baya kallon a ina aka ce yayi a wane yanayi sannan kuma meye ma hikimar ambatowa da ya ce wa din yayi duka abin da ya shafi ya shafi al'adar mu ce nan in za mu yi bauli mu yi azu mu yi azu gunne al'adar mu ce musulunci bai hana ba tunda ma wannan ya fi zama wajen tsarki ya fi zama wajen mutum ya kubuta daga fada cikin najasa akwai gwanda al'adar su kuma su ya tsaye da haka idan kuma gurin da mutum zai ba zai bata tufafin shi ba ba abin da zai bata tufafin shi na najasa shari'a ba ta hana ba to amma mutum ya zo yana hukunta jikan manzo Allah da iya abin da yake a garin su ko a hankalin shi a tunanin shi to wannan fata to wancan hadisin suna inkari shi su ce ya ma za a yi a ce annabin Allah ya ce zai kewaye mata cikin dare guda na farko dai su annaba Allah ya ba su karfi kamar yadda muke ta karanta cikin wannan sura zal aidi zal aidi nan ma gaba za mu karanta Allah ya ambato annabi Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa kuma Allah ya tabbata su da karfi wannan karfin na annaba har karfi ne har a cikin halitta kuma abu ne sananne shi namiji ya zama yana da karfi na kusantar iyali kamala ce ba na kasu bane kamala ce ba na kasu bane kisa yanzu dai in ka bi kasuwannin mu zaka ko ina maganin da ake siyarwa ke saboda me saboda ai aka san wannan rashin lafiya ne karfin ne lafiya to dan haka kuma hadisi ya tabbata su annabawa Allah ya ba su karfi na na halitta ba anan muka karanta manzo Allah ya da duka uku ya rasa take ba amma duka sahabbai sun yi sun gaza dan a nuna ma suna da karfi ba ragwaye bane to don haka wannan kenan sannan abu na biyu su annabawa da suke wannan Allah madaukakin sarki yana ma'ana karfafa su wani abin ya zama ababin mu'jiza ne da haka za su yi wannan ababin mu'jiza ne dan me saboda Allah ya daɗa tabbatar da sakon da suka zo da shi sannan kuma a shari'ar waɗancan annaba da ta wuce ba irin shari'ar mu ba ce. a shari'ar mu namiji baya halatta a mace sama da hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake da khususiya na yayi mata sama da hudu kamar yadda yayi a rayuwar shi amma mu sai dai guda hudu kamar yadda a ijma'i ne na dukkan musulmai sai wanda suka fita suka yi shuzumi suka fita daga wannan ijma'i to kaga amma shari'ar wanda suka gabace mu ba ba ba ne. haka mun karanta annabi Dawud da annabi Sulaiman duk suna da mataye suna da kuma mataye da yawa ba wai mata ɗaya biyu uku hudu ba da wannan halal ne a a shari'ar su ko mu a shari'an mu kwarkwara ba ta da adadi mutum yana da mata hudu kuma ya samu kwarkwara ya samu bayi zai iya karawa akan waɗannan hudu ya halatta a cikin wannan shari'a ta to don haka dai wancan hadisi ya jinganta wasu fassara wannan aya da shi wasu malamai suka ce wannan jarrabawa da Allah ya wa annabi Sulaiman mubatta a haka tunda Allah bai ambata mana wata jarrabawa ba ce to mubatta haka wasu suka ce a'a abin da dai za a faɗa a dunkule Allah ya jarrabi annabi Sulaiman da tafiyan mulkinsa na ɗan wani lokaci. Menene sababin tafiyan mulkin ba mu sani ba, amma mulkin ya ɗan fita na hannun shi wani lokaci. Shi ne Allah ce mun jarrabe shi wa alƙaina ala kursiyi, mun jefa a kan gadon shi na mulki jasadan jiki, ma'ana wani ya zo ya yi mulkin tsawon wasu kwanaki sun ma'ana sannan annabi Sulaiman ya koma zuwa ga Allah ya tuba kuma Allah ya da masa da mulkin shi wannan shine abin da wasu malamai suka fassara da wannan aya zan fahimci cewa ashe Allah yana jarraba bayinsa mu'minai tunda Allah ya jarrabi annabawa ba wanda Allah ba zai jarraba da haka dan kana da nagarta ko salaha kada ka dauka Allah ba zai jarrabe ka Allah zai jarrabe ka da abin da ya da abin da ya ga dama kuma in kai ya hakuri ka ci wannan jarrabawar sai Allah ya dauka ka darajarka kuma ya kara maka fadala ya kara maka daukaka sannan wanda ya nuna annabi Sulaiman yana da gadon sarauta kursiyi gadon sarauta ma'ana gado ne da ake hawa saboda mulkan mutane kamar yadda yanzu yadda muke ganin masu mulki suna zama a kan kujeru ko kan saraga sannan sun ma'ana wanda ya nuna falala ta annabi Sulaiman bayan Allah ya jarrabe shi ya ci wannan jarrabawa ga shi ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki qala yace rabbi ghfirli ya Allah kai min gafa wa habli mulkan la yanbaghi li ahdin min ba'di ka bani mulkin da bai dace ga wani ba bayana ma'ana mulkin da ba wani wanda zai yi irin shi bayana innaka antal wahhab Allah kai ne mai bayarwa anan zamu ga annabi Sulaiman ya fara gabatar da abin da ya shafi lahira fiye da abin da ya shafi duniya ya fara cewa rabbi ghfirli Allah kai man gafara da haka ana son mutum ya fifita lahirar shi akan duniyar shi da haka ya daidai ne mutum ya bada duniya don ya samu lahira mutum ya bada duniya don ya samu aljanna amma ba daidai bane mutum ya bada lahira don ya samu duniya mutum ya haka yi asara amma mutum zai iya bada duniya don ya samu lahira ya haƙura da wani jin daɗi ya haƙura da kaza in ya zama abin zai kai shi zuwa ga wuta idan ya mutu amma yi abin da yake zai kai shi zuwa ga aljanna annabi Suleiman anan ya fifita lahira ya fifita lamarin Allah kan duniya sai da ya fara rai neman gafara sai Allah ka gafarta mu wa mulkan sannan kuma iya maganar cewa Allah ya bashi mulki wasu ka ce anan yana nufin Allah ya dawo masa da mulkin shi wasu ka ce yana nufin Allah ya dawo masa da mulkin shi kuma ya ƙara girmama masa shi ta yadda la yan ba zai ahadin min ba babu wani wanda zai zama yana da shi bayana ma'ana yana so Allah ya bashi mulki irin wanda a baya ba a nan gaba ba za a samu wani wanda zai zo ya samu mulki kamar nashi ba kuma Allah ya baiwa Annabi Sulaiman ya bashi mulkin mutane ya ba bashi na aljanu ya bashi na dabbobi duka Allah ya bashi da haka yana cikin annabawa kuma masu mulki annabawa waɗanda suke suke da mulki ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah tare da sahabban a wata riwaya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gida yake ba sahabbai labari cewa jiya da daddare da yammacin wani aljani ifrit ya ya shigo min dan ya yanke mun sallah ya zo ya ratsa mun sallah ya lalata mun sallah manzo Allah ya ce sai Allah ya bani dama sai na kama shi manzo Allah ya ce na yi in daure shi a cikin fila daga cikin filan masallaci ginshike daga cikin ginshikan masallaci har kuwa yi gari ku ganshi da idan ku yace sai na tana addu'ar dan uwana annabi Sulaiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahlin min ba'd sai ya kina wannan sai manzo Allah ya ce sai na fasa sai na sake shi ya manzo Allah ya ne ya daure shi sai kowa ya gani to me yasa manzo Allah ya fasa kada ya yi wannan a dauka kuma cewa shi ma yayi muzahama yayi yayi ma'ana ya shiga yayi kutsatseniya da Annabi Sulaiman cikin mulki wanda aka bashi sai manzo Allah ya janye yadda yana da iko ya kama shi ya daure shi din hmm. a'a dan ya zama dai har yanzu wannan kutufiya ta daura aljanu da da sanya su aiki da ba su umarni da sanya su abin da aka dama har yanzu wannan abin da idan ya zama ga annabi Suleiman kaɗai sai manzo Allah ya janye saboda wannan in ba da haka manzo Allah ya so ya daure shi kowa ya zo ya dinga zagayawa yana gani da haka Allah ya baiwa annabi Suleiman irin wannan mulki annabi Suleiman anan mu ga a cikin addu'a sa sai ya rufe ta da tawassuli da sunan Allah yace innaka antal wahhab Allah kai ne mai bayarwa al-wahhab shine mai yawan bayarwa da haka yayi tawassuli da wannan suna ya roƙi Allah madaukakin sarki kuma Allah ya bashi to anan wasu suna cewa kenan ya halatta mutum ya roƙi mulki to wannan a shari'ar musulunci mu a shari'ar mu manzo Allah ya nuna ba ba a roƙa ba ka roƙon mulki manzo Allah hadisi da dama ya hana duk wanda ya roƙi mulki Allah zai bar shi da mulki da shi yasa yana cikin shi'umancin demokradiyya cewa sai mutum ya fito ya nema ya yi kamfen a zo a zaɓe shi shi yasa ga duk inda aka je aka dawo dan Allah yana jarraba su din domin wannan abin da manzo Allah ya faɗa haka ne in dai mutum zai roka ya nema to Allah zai bar shi da wannan abin da ya nema din sai wani taimakon Allah ko wani iyawar Allah da haka ba dan larura ba ba daidai bane musulmi ya fito yana yawo yana tara mutane yana ta ku zabe ni ku zabe ni ku yi kaza to dan dai an riga ya zama wani abu ne da yake labudda min ma labudda min idan ba ba ai ba to wasu za su da an ce haka tsarin mulki yake haka rayuwa take amma duk da aka samu tsari na gaskiya na musulunci to ba mutum bane zai fito ce a zaɓe ne. dan haka yana bin mutane yana roƙon su a'a za a duba wanda ya dace ne ahlul haddi wal aqdi manyan mutane masu mutunci da girma su duba su ga waye zai zama shugaba a dora shi shi kuma ila idan ya zo tafiya ya ga wani ya cancanta to ya ce kai kuma ka rike bayana kamar yadda ya faru a zamanin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wannan kuma annabin Allah ne shi annabin Allah yana da kariya annabi Yusuf da annabi Sulaiman da annabawan Allah suna da kariya kuma suna yin abuwa ne bisa umarnin Allah da yarjewar Allah da haka in ma sun roƙa sun roƙa ne bisa Allah ya yarda su roƙa ta kuma Allah zai kare su sabanin ni da kai ba annaba bane ba mu da wani wahayi ba mu da wannan isma din don haka mutum ya nisanci mulki gwargwadon yadda zai iya domin nauyi ne a ranar tashin alkiyama Allah ce fasakharna da hurriha sai muka hore masa iska fa'un din fa'un ce ta at mana ma'ana yayi addu'a Allah ya amsa ya hore masa iska anan malamin suka ce a baya yayin yanka da wakai saboda sun shagaltar da shi da ambatan Allah sai Allah ya bashi abin da ya fi doki sauri shine iska sai ya zamana Allah ya hore masa ita tajiri bi amrihi tana gudana ne da umarnin shi duk inda ya ce ta je ita za ta je nan za ta je a wasu malai ma suke ambatawa shimfiɗa suke yi da shi da tawagarsa su hau iska ta ɗauke su kuma anan Allah ce ruqa'an tana tafiya cikin sauki can cikin suratu suratul anbiya Allah ya fi da cewa asifatan iska ce mai karfi anan kuma ruqa'an tana tafiya cikin sauki dan a nuna maka karfin yana nan amma dangane da annabi Suleiman tana tafiya ne cikin nutsuwa tana tafiya cikin sauki yana sarrafa ta cikin sauki haifu asab duk inda yake so nan za ta kai shi haka Allah ya bashi wannan mulki din ya zama Allah ya gaya mana wa ha shaharun warawa ku ha shahar tafiyar da take a safiya tafiyar wata guda ce a yamma tafiyar wata guda ce kaga ba karamar tafiya ba ce tafiyar wata guda yanzu ko ko jirgin sama aka ce yayi wata guda yana tafiya kai ka san ba karamar tafiya ba ce kilomita bunnai sai ya ci su cikin awoyi kaɗan to bare kuma iska tana tafiya a tsawon tafiyar yini guda tafiyar wata guda ce to wannan ya nuna maka irin yadda take take tafiya tana kai mutum duk inda yake so haka Allah ya baiwa annabi Sulaiman wannan iska din wannan ya gwada cewa annabawa bayan Allah ne haka annabi Sulaiman da yana son abu Allah ya roƙa da haka su ma bayi ne na Allah suna roƙon Allah madaukakin sarki kuma su yi kamun kafa su yi tawassuli su roƙi Allah abu Allah ya ba su kamar yadda anan ga Annabi Suleiman ya roƙi Allah sannan abu na biyu kuma yana gwada mana komai da ka gani yana karkashin ikon Allah da tasarrufin Allah gashi yanzu iska Annabi Suleiman yake sarrafa yace yi guri kaza ta yi guri kaza kai mu guri kaza ta kai saboda me Allah ya lamunce masa wannan kuma yana cikin abin da Allah ya bashi na mulki washayatin haka nan Allah ya hore masa shaytanu aljanu kenan kullu bannaji dukkan wani magidi banna anan suka ce an kashi bi sigatul mubalagha amma yana neman masu sana'ar gini kamar yadda ake cewa najjar kamar yadda ake cewa qassab mai sai da nama to banna magini ma'ana aljanu ne amma masu gini Allah ya hore wa annabi Sulaiman wa gawwa da kuma aljanun da suke nutso cikin ruwa su ɗebo lugu-lugu da kayan da ke cikin ruwa na arziki su fito da shi da Allah ya hore wa annabi Sulaiman kaga kenan duk wani gini da kake tunanin za ka yi to shi aljanu zai sa su yi cikin lokaci nan kane kuma su yi wa akharina haka nan Allah ya hore masa wasu na fil asfaj suna daure cikin sarkoki malamai suna cewa waɗannan kuma waɗanda za su yi ma'ana girman kai ko su yi musu ko wani abu Allah ya ba shi iko yana ɗaure su a cikin sarka a hukunta su da haka in ana so su aiki za su su aiki a da kuma a rufe su saboda gidan an sake su za su wani abin da ba sa su ma'ana su an ɗaure su ne a babin hukunci saboda ba sa ji duka Allah ya baiwa annabi Suleiman wannan iko din da haka ga wasu a ɗaure ga wasu suna aiki ga wasu suna gini haka suke ta aiki kuma ya sa su aiki ba wasa kamar da Allah ya ba mu labari har lokacin ma da ya mutu ba su ma san ya mutu ba sun ɗauka yana da rai yana kallon su da aka aiki suke sai da wata gara ta cinye sandan shi ya faɗi suka bayanci ayya mutu daga nan kowa ya watse suka gane cewa da sun san ma da sun san gaibu da ba zauna suna wannan wahala ba to ba san gaibu ne. sun ɗauka yana da rai duk wannan yana gwada maka yadda Allah ya hore wa Annabi Sulaiman Aljanu. sai Allah madaukakin sarki ce a aqaun wannan kyautan mutum Allah ya ce wannan kyautan mutum famnun aw amsik bi ghairi hisab ka bayar ko ka hana ba tare da hisabi ba bana Allah ya baiwa annabi Suleiman mulki wannan mulki da Allah ya bashi ya ba wanda ya ga dama ma'ana ya ba ya ba wanda ya ga dama na dukiya ko kuɗi sannan ya hana wanda ya ga dama ba ba wata tambaya kai ka san in ba annabi ba ba wanda za a ba wannan umarnin in yanzu ma'ana aka saki dan adam haka a ya sabul insanu an yi turaka sudan mutum yana zutu za a bashi haka ne sudan ba cewa yi ba cewa bari aka ce dan adam ya rayu ba zai rayuwa ba za ta yi ba amma da yake shi annabin Allah ne yana da kariya Allah ya san ba zai yi abin da ba ba kyau ba kuma Allah ya kare shi sai aka saki hannun shi ki ka ba wanda ga dama ka hana wanda ka ga dama da gairi hisab ba tare da wani hisabi ba da haka zai zai iya bayarwa zai iya hana haka waɗannan aljanu su malamin su ce ana ana nufin? waɗannan aljanu da ya daure famnon ya saki wanda ya ga dama au amfi ko ya rike wanda ya ga dama bai gairi hisab ba dai ba dai dai da shi sarrafi a cikin su babu babu dai wannan yana nuna maka girman mulkin da aka baiwa annabi Sulaiman sai Allah ya ce wa inna lahu indana duk da wannan mulki da Allah ya bashi to a wajenmu yana da lazulfa yana da kusanci wa husna ma'ab da kuma kyakkyawan makoma da karka ji irin wannan a daula da aka bashi da wannan irin abin da Allah ya bashi ka ɗauka kuma cewa bai da lahira a a lahira ma yana da kyakkyawan makoma wannan ya nuna kenan Allah zai iya ba mutum duniya jin daɗi kuma ya bashi lahira shi yasa mu manzo Allah ya koya mana mu ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban domin abu ne da zai yi a duniya kai rayuwa mai kyau kuma a lahira ma kai rayuwa mai kyau ba wai sharadi ne a duniya in kana bawan Allah sai ka zauna cikin wahala da kunciya in Allah ya ga dama zai yarwata maka ya buɗa maka kuma kai rayuwa mai kyau ba tare da sabon Allah ba kuma ka je lahira ma kai rayuwa mai kyau kamar yadda ga Annabi Suleiman ga mulki a duniya kuma a lahira ma Allah ya ce a gurin mu yana da kusanci yana da kyakkyawar makoma a wajen Allah madaukakin sarki dan haka wannan abin da Allah ya bashi na mulki bai hada ya samu kyakkyawan makoma a wajen Allah madaukakin sarki shine eh, Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake ya kawo hadisi wanda Imam Al-Bukhari da Muslim suka rawaito cewa manzon Allah an bashi shi zabi an ya kuna abdar rasula idan bawa manzon Allah ma'ana yayi ya dinga aikata abin da aka umarce shi ya dinga bayarwa Allah ne mai bayarwa kamar yadda manzon Allah yake faɗa ko kuma ya zama malikan nabiya sarki kuma annabi kamar yadda aka ba annabi Sulaiman anan ya ba wanda ya ga dama yuti man sha wa yabna man bi la hisabin wala jana ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama ba tare da hisab ba tare da laifi ba اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل manzo Allah sai ya zabi matsayin da yake bayan yi shawara da malaika Jibril malaika Jibril ya ce tawazu manzo Allah ya zabi abin da shine ya zama abdar rasula bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka anan Allah ya nuna mana daraja ta annabi Suleiman da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya bashi bayan jarrabawa da Allah ya yi masa kuma ya dawo ya koma zuwa ga abinda Allah yake so sai Allah ya ce ni عندنا أيوب إذ نادى ربهم أني مثل الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووالداه أهله ومثله معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه Allah ce wa zukura abidana ayyub ka ambaci ka tana bawa ma ayyub izina da rabbahu yayin da ya kira ubangijin sai roke shi yace anni masani ya shaytanu bi nufin wa azab ya Allah hakika shaytan ya shafe ni da wahala da azaba urqud bi rijlika sai aka ce masa ka buga kafarka a kasa hadha muhtasalun wannan ruwa ne da za ka yi wanka da shi baridun mai sanyi wa sharab kuma ruwa ne da za ka sha wa wahabna lahu ahlahu Allah yake muka bashi kyauta na iyalan shi wa mislahum ma'ahum da kwatankwacin su tare da su rahmatan minna dan jin kai daga wajen mu wa zikira li ulil albab kuma tunatarwa ga masu hankali wa khudh bi yadika jalisan Allah yace ka riƙa da hannunka ka riƙe ciyayi fadrib bihi kai duka da wannan ciyayin da ka ɗiba wala tahnas kada ka warware rantsuwarka inna wajadnahu sabira hakika mun same shi mai haƙuri ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa innahu awwab shi mai yawan komawa ne zuwa ga Allah bayan an mana bayanin annabi Sulaiman sai aka sake dawo da mu kuma kan wani annabi shi ma da Allah ya jarrabe shi aka ce manzo Allah ya ambace shi ya tana shi da irin jarrabawa da Allah ya yi masa da yadda ya yi hamuri, kuma ya ci wannan jarrabawa da Allah ya ce wasu kura abdana ka ambaci bawanmu ana Allah ya ce bawanmu bauta ke fantacciya ana bawanmu mai mana da'a mai biyayya wanda yake son Allah wanda Allah yake son shi Allah ya ce ayyo shine ayyuba ayyuba suna cewa yana cikin annaba na bani Isra'il game da Imam Qurtubi ya kawo haka shi ma cikin waɗannan annabawa ne da haka Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ya zo a hadisi wanda wasu malaman hadisi sun hassana shi ko sun inganta shi kamar shek muhammad nasiru jini albani da wasu daga cikin malamai cewa annabin Allah ayyub manzo Allah yana cewa ya zauna cikin wannan rashin lafiya da jarrabawa shekara goma sha takwas samaniya asharata sana farafa da hulƙari wal tsawon wannan shekara sha takwas saboda jarrabar da Allah ya masa kowa ma sai ya guje shi na kusa da na nesa aka daina zuwa inda yake illa rajulai ne kana min akhas ikhwanihi bi sai mutane biyu ne suka zauna tare da shi suke zuwa inda yake su zo da safe zo da yamma har wata rana daidai daga cikin su yake sha dayan. wai ko baka ganin anya baka sani ba ayyuba ba wani zanibi yayi ba wanda ba wanda ya taba yi shi sai dai ce me ka gani sai ce tun daga shekara goma tun shekara goma yan tsawon shekara sha yana rashin lafiya bai samu sauki ba Allah bai bai ji kanshi ba ya yi masa abin da yake tare da shi Dan haka da suka tafi sai ma'ana sai ya kasa hakuri har sai da ya ga annabi ayyuba abinda abin da wane yake sai annabi ayyub ya ce to ni ba na ganin abin da kuke gani ma'ana ni a tunani na ba wani laifi da ne wa Allah ban iya tuno wani laifi da ne wa Allah ya jarrabe ni da wannan in ma da wani abu bai wuce ina ina tafiya ba in ga mutane bi kila suna jayayya su ambaci Allah akan wannan abin da suke yi na jayayya din sai in da gida in musu kafara ma'ana in ba da wani abu in roki Allah ya yafe musu wannan abin da suke na na na kurakurai da haka ni ina tunanin kun ba da wani abu bai wuce irin wannan ba wannan kuma aikin alkhairi to da haka kowa ya nisanci annabi ayyo sai matar shi ita matar shi ta yi hakuri ta zauna da shi da haka jarraba ce da Allah ya masa hukuma da bai suna cewa ta shafi rashin lafiya ta jiki shine nusum din da yake faɗa cewa ya rasa jikin shi ya zama akwai rashin lafiya tare da shi sannan kuma ga abin da ya shafi ta cikin ciki shine azab to a nan sai ya roki Allah maɗaukacin sarki saboda ladabin magana sai ya danganta cutar zuwa ga shaidan Ya ce, an nema saniyar shaidan ya tafi ni wannan kuma ladabin magana ne da abu mai kyau da mara kyau duk Allah ne yake kaddara duk kuma halittar Allah ne to amma a ladabin magana ba a raba wa Allah abu mara kyau sai a raba wa shaidan ko kuma a kawo shi da da da da, da siga ta bina bina ilil majhul ma'ana wuce ce an jarrabe ni da kaza an same ni da kaza amma kada ya raba wa Allah madaukakin sarki annabi Ibrahim da ya zo yana magana yana yaban Allah yace inne shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni sai ce wa iza maritu inne rashin lafiya kaga bai ce idan ya samu rashin lafiya sai ya raba rashin lafiya zuwa gare shi to wannan din ladabin magana ne ba a raba wa Allah munanan ayyuka manzo Allah suna alaihi cikin addu'a da yake yi tashi kiyamul layl yana cewa wa sharru laysa ilayka sharri ba a raba shi gare ka ya Allah to anan ba shi ma sai ce masani ya shaytan shaytan ya shafe ni bi nusbin da wahala wa azab da azab wannan rashin lafiyar da ta same shi shine yake kuka zuwa ga Allah yake roƙon Allah da Allah ya yi masa wannan rashin lafiya din da wannan yanayi da yake wanda kowa ma ya guje shi kowa har waɗancan mutane biyu daga baya suka janye matarsa ce kaɗai take iya zuwa inda yake dan a inda yake ma ba mai zuwa inda yake ita ce take zuwa ta ka masa abin da zai ci yayi eh, wannan ana zauna irin wannan yanayi to da ya roki Allah sai Allah madaukakin sarki da ya tashi yayi masa sai aka ce urkud bi rijlika dauki kabarka ka kika sa da ita ka buga kabarka a kasa zaka ga idan ruwa zai kurkugo in ya kurkugo haza muftasalun baridun to wannan ruwa ne da za ka ɗiba kai wanka sannan kuma mai sanyi ne wa sharab ka sha wankan cutar da ke jiki duk ta tafi wanda ya sha kuma ta ciki duk ta tafi sai ya dawo kalau ya warke dan yadda ya zo a hadisi matar shi ta tafi kafin ta dawo wannan abu ya faru da haka ya dawo fes ya warke yana zuwa ta duba ta duba ba ta gan shi ba ta ce kai bawan Allah ba ka san wani mutum da Allah ya jarraba a nan da yake nan ba amma na gafa ka yi kama da shi fiye da kima fiye da yadda ake zato ta ce ma ra'aitu rajulan ashbaha bihi minka iz kana sahiha ban taba ganin mutumin da yayi kama da shi ba da kai lokacin da yana lafiya sai ce fa inni ana huwa ai ni ne shi ni ne shi to bayan ya warke yadda ya zo a hadisi kuma sai Allah ya bashi dukiya yana da gurare biyu da yake tara abinci a gurin, da abinci a gurin ɗaya kama, ɗaya kuma a sa in an noma a ajiye ya bushe don ajiye abincin to wannan gurin sai Allah ya aiko da hadari ga jimari ɗaya zo ya rufe ɗaya gurin ya yi ruwan zinare a gurin har sai da ya zuba gurin ya cike yana zuba ɗayan kuma shi kuma da ya zo gurin da sha'ir ɗin yake shi kuma ya ruwan azurfa ita ma har ta mana Allah ya bashi shi lafiya ta jiki ya kuma ba shi lafiya ta ta dukiya ta abin da zai rayu to wannan ladan hakuri ne shi yasa a gaba Allah ya ce inna wajadnahu fasabira mun same shi mai hakuri da aka ga abin da Allah madaukakin sarki ya yi masa lokaci ya kure mana Allah kai mu gobe za mu dawo kan waɗannan ayoyi mu sake bin su mu ga abin da yake cikin su na izina da darasi da wa'azi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa mana da ya fi mana kurakuran Allah madaukakin sarki ya karɓa mana abin da muke gabatarwa ya ji kan magabatanmu ya ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya. akwai ɗan uwa da ya ke gaya mun kasa Allah ya mata rasuwa yana roƙon yan uwa sanya shi cikin addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mata ya mata rahma ya sa ta huta dukkan ba wani wanda ya rasa nashi muna roƙon Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya musu rahma gaba daya ko kuma Allah ya sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin